يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار تلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا قوة شعبان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda watan sha'aban shine wata na takwas a cikin watannin musulunci yayin da daidai da 28 ga watan hudu shekara bakwai a wannan gari na ainihin wato auna a cikin wannan jiha ta Neja ƙarƙashin jagorancin babban malami a sheku aljalilu almubajjalu a shek abubakar muhammad agwaru a samina kawai allah ya saka masa da alheri munasabar wannan karatu ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da shi a wannan gari wato alhaji ahmad ko alhaji ahmad meme mai kanti ne ko alhaji ahmad baban gida mai tireda garkuwan auna kuma a yau muna roƙon allah subhanahu ta'ala yi maka garkuwa kai ma angon wato malama sumayya ya lallaba ya yi kwance-kwance ya judduka ya yi mamaya ya shigo da ita malama su sumayya da haka da inda za a ci gaba da waddalku da cuccuɗawa kuma fararin farilla ne wannan aure Allah ya sa masa albarka yalla bai muna fatan Allah ya sa ka zama ango ka sha mai ba ango ka sha matsala ba akwai wanda za ka ga aure amma wallahi sai ya gama alula ka ga ya ɗauki buta ya saka aljihu malamala saboda matsala ya sha Allah ba mai ya sha ba ranka sai Allah ya tsare ka ke yasa wani malami yake cewa yana addu'a kada Allah ya hada shi da matar da za ta sa ya furfura tun lokacin furfura sa bace ba to Allah ya sa mai kai Allah ya sa mai kasha ba matsala ka sha ba dan uwa malam awal amir ya gabatar da karatu yayi ta kokarin ya janyo hankalin mutane akan wasu abubuwa wanda ina ganin hankalin mutane wasu bai kai ba saboda yanayi na lokaci abinda yake so ya ja hankali ainihin wato a kansu akwai abubuwa da dama daga shekara talatin zuwa yanzu duk wanda ya taso daga shekara talatin abin da ya baya idan ka taso ka ga babanka da mata uku ko hudu ko biyu mafi yawanci tare ake tsufa tare ake mutuwa ko da aure yana mutuwa to bai wuce kaso biyar cikin kaso ɗari ba tasa'in da biyar ana zama amma daga shekara talatin zuwa yanzu da buɗe filin saki za a yi yadda idan za a yi aure ake zuwa a buga invitation card a je a buɗe filin saki a gidan rediyo da gidan talabijin duk wanda ya saki matarsa a je a kai gurin a sanar a ce to wane wane ranar sha kaza ga watan kaza ya kodawa matarsa tafi ya dake ta ya sake ta ya fi kumbura mata jiki auren ya rabu ko dai ka samu da auren da sakin su zama ɗai ko kuma sai ka samu yanzu sakin auren da ake yi ya fi mai ya fi auren da ake ainihin wato yin yawa wannan ita ce musibar da take faruwa yanzu idan ka samu dandazo na ainihin wato mata za su yi maka bayani za su ce maza ne ba su da mutunci ba su da alkawari ba su da amana duk matar da ta ce ma namiji uba ne sai ta mutu mareniya idan ka samu dandazon mazan wato su ma mazan haka za ka samu suna ta complain da koke-koke akan abin da ya shafi al'amarin su ainihin wato maza ɗin daga ina matsalar take matsalar ta taso ne daga abubuwa guda biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɓangaren wanda za su tashi su nafi neman aure annabi ya ba su shawara ɓangaren wanda za su je kuma su ɗauki yarsu su bayar da ita aure annabi ya ba su shawara ɓangaren wanda za su tashi su je su nemo auren annabi sai ce idan kuka tashi za ku tafi neman aure to ku diba abubuwa kamar haka ya ba da labari ya ce tunkaful mar'atu ana auren mace lijamaliha don kyanta ba annabi ya yi umarni ba ne ya ce a yi yana ba da labari ne ya ce akwai wanda idan suka tashi auro mata kyansa kaɗai suke duba duk abin da zai biyo baya na bala'i ya daɗe bai biyo baya ba sai ka zo ka ga yarinya wacce ta kwashe kayanta daga gaban Allah da annabi Muhammad ya gaba amma sai ka zo ƙofar gidansa ka tarar ana layi ga wani a mota ga wani a mashin yadda na mashin din yana tsitsi ga wani a jikin bango ga wani a can a makale duk ita ake jira ana auren mace Lijamaliha jamaliha don kyanta wanda asali wanda suka fi yin wannan sune kiristoci ta yanzu ka duba ka gani mafi yawancin wanda duk za su je su aure farkon abin da suke fara duba in za su yi aure kyan mace wannan ita ce babban musifa ta farko ta yadda aka sa 'yan mata suka koma shafe-shafe ka ga yarinya ta zama saman tafanta kasanta coca-cola wata ma da idan an yi shafe-shafe ana ganewa to yanzu an koma ba shafe-shafe ake yi ba allura suke yi su koma farare tas da sun fahimci jarrabar maza da bala'insa a wannan zamanin shine fararen mata wannan ita ce matsala ta farko akwai wanda idan suka tashi za su je su yi aure suna auren mace ne limaliha don kudinta su mayan kudi ne namiji da Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi cewa ya arrijalu qawwamuna 'alal mai arrijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu uh-huh. wa an anfaqu min amwalihim Allah sai ya ce arrijalu su mazaje su Allah ya ba su dama ta sune shugabanni akan matan kuma ya sa sun zama ƙawwamuna ne saboda Allah ya fifita sashi akan sashi hankalin namiji da mace ba ɗaya bane ƙarfinsu ba ɗaya bane ƙarfin halinsu ba ɗaya bane su wajen faɗika tashi ba iri ɗaya bane wajen jihadi in za a fita da mace da namiji ba iri ɗaya bane yanzu taron nan inda mata ne wallahi da kadan gare kwaɗe zai kyau duk sai wata taron matan watsewa za a yi za ka ji wata tana ihu kamar ranta zai fita sai kun tattaso kun ɗauko makamai sai a ce a kadan gare saboda raunin da mata suke da shi shi kuma dama ar-rajulu shine wanda yake ɗaukar abu idan abu ya faɗo masa ko da bai shirya zai ɗauke shi ba to kai a matsayinka namiji ba za ka taɓa zamantuwa ba ka zama ƙawwam a kan matarka sai idan kana iya ɗaukar ɗawainiyar yadda Allah ya ɗora maka ta ɓangaren auren wallahi in ba ka iya kai ƙaton banza ne kawai mai zara ido shi yasa idan ka ja layi ka ce ma mace ka ta tsallaka jinka kawai take kamar rediyo dan ta san da magana ka da magana da ake a gidan rediyo watakila gara magana gidan rediyo ya fi mata amfani in wa'azi ne ta saurara ta san magana banza kai kake na sha ba da labari irin yadda maza yanzu da yawa suka lalace suka zama ‘yancin bulis kai da ya kamata ka auro mace kai wahala da ita wai kana jiran ka auro ta kuma ita ce wahala da kai wata yarinya ta tashi ta tafi gidan rediyo a freedom a kano ta ce ta yi soyayya da wani saurayi ya tuce ta ta kashe masa zunzurutun kuɗi wajen naira miliyan biyar da haka yanzu idan ta samu saurayin da take so za ta ba shi kyautar naira miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda sannan za ta ba shi gida wallahi ana yin wannan sanarwa ƙasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da dubu biyar sun tafi gidan rediyon freedom ƙaccin banza ko kunya ba sa jifa mutum yana gyara hularsa da rigarsa yana bubuɗawa wallahi shi ya kamata a zama sai da aka turo motoci na 'yan sanda sannan suka iya fitar da yarinyar da wani saurayi da ta nuna cewa shi ta zaɓa bayan kwana biyu na saurari program ɗin yau gobe sai aka ce ai wannan yarinya tana asibitin da wano na kano na mahaukata tana karɓar magani ashe da take siyarwa a gefen hanya ta zo ta ce za ta ba da miliyan biyar za ta siya mutum a nakwanda amma saboda maza 'yan sancin banza ne a wannan zamanin kuma suka yadda sai ga shi an zo sama da mutum dubu biyar a kan mata ɗaya shi sa yanzu akwai matan da idan suka auri maza matan ne ke sakin su yanzu saboda gidan nata ne ita take ɗaukar ne gidan duk da rikici ya haɗa su maimakon shi ya sake ta sai ga ita ta sake shi haka ake sannan annabi ya ce ana auren mace saboda nasabar ta ita 'yan gidan wane ce sannan sai ya juyo kan al'ummar musulmi sai ya ce idan ka tashi za ka yi aure fa'ale ka bi za ka nemi matar da take da alaƙa da addini ta san Allah wallahi matar mutum ita ce amanarsa ta ƙarshe daga lokacin da kai kuskure gurin zaɓowa tete za ku yi mu'amalar aure da ita to ka daga kayan mugun kuskure shi yasa alaƙar mace da namiji a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki sahiba yake kiranta Allah ya ce yau mai firul mar'umin aki wa umihi yau mai firul mar'umin aki mhm. wa umihi wa abi mhm. wa sahibatihi wa bani da haka Allah maɗaukakin sarki ya kira mace ya ce mata sahiba saboda alaƙarta da namiji shi yasa akwai rufin asirin da matar kaɗai kace za ta iya maka ko Makka da ta haife ka ba za ta yi maka ba saboda alaƙar mata da da miji wani ya zo ya kawo ƙaran matar shi gurin wani malami ya ta complain ya ta complain shi fa matar shi tare na shi shi fa tana mai kaza kaza sai malamin ya ce masa abin da za a yanzu cire rigar ka sai ya cire rigar daga shi sai sun gile so dogon wando sai ya ce masa ya cire wandan dogon sai ya cire daga shi sai gajeren wando sai singileti sai ya ce to cire singiletin sai ya cire sai ya koma saura wando gajere sai ya ce to cire wandon ya ce a kan wakan la'ar cire wandon kowa ya ce alaga ta malam yanzu in na cire wandon nan wani a ce na haukace ko malamin ya dake ya ɓata rece ka cire wandon na ce ya ce akar kalla da ya kamata da a ɗan duba wallahi wallahi wandan nan kara gani fa shi ke na rage alga ta mal yanzu na cire wandan nan wani ba sai ce na hauka ce wani ko ɗauka wani ba za a yi ya ce ka cire wandan nan ce ya ce alga ta mal kai haƙuri wala ba zan iya shirya ba ya ce to karka manta fa matarka a irin wannan sura kake zuwa mata na mahaukaci kuma kana zuwa tana haƙuri da kai me yasa wanda kake zuwa mai a suran mahaukaci yana haƙuri da kai ba za ka haƙuri ita ba amma wani in zai da ke mata shahar bismillah ta yayi sannan sai ya fara a shagon aski na ga wani mutum ana mai aski yanzu kamar yadda mala awul yake faɗa da yawa yawan mu yanzu ko ta waya ne ana gane matar mutum ta ta kira shi ko guduroshi. shi da an kira mutum kaga kafin ya ɗauki wani ya ɗaga ya kai ya yi murmushi ya ce ladidi nan to billahi lazi budurwa shi amma da an kira ka ga yawo faɗa yaushe na fito daga gidan ku ba ma mutum ya fito sai ku dame shi kafin in fito in kuna da bukata mai ta ba za ku ba to billahi zai mata shi haka ake a shagon aski na ga ana ma wani aski ya sa an kwashe gemun ya bar gashin baki ya ce a gyara masa gashin bakinsa da kyau yace ka sanya zama ta dole sai da zara ido ne wa zai koma ya zare ma ido matar shi zai koma ya zare ma ido a gida to shi yasa da maza da za su je neman aure annabi ya ba su shawara yace ga matar da ya kamata su aura yau kaso ɗari daga cikin maza wallahi kaso saba'in sun sauka daga shawarar da annabi Muhammad ya ba su shi yasa sai ake samun matsala kaga wani dan dukunu ne da shi wani dan tittirna da shi yazo kaga yana lissafa matar da zai aura wacce ma anzalallahu biha min sultan yace sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta yi karatun boko sai ta yi karatun addini sai ta dan baje ta dan dire kamar kira kwalba coca cola sai muryarta ta zama kamar kogi shi kuma in ka kalle shi da lokacin watan ramadana ne lokacin tashiyin aka nemo igiya aka zagaya da shi Allah kaɗe, san za a tara amma ya zo yana cewa ba zai aure sa sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta zama wacece sai ta zama wacece wannan shine bala'in da ake fama da shi a yanzu don haka bahaushe yana cewa abinda babba ya hango yaro ko zai hauri mu ba zai mai ba to abinda annabi ya hango ya faɗa ma al'umma wallahi ba bango ba ba rimi ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abu ba da haka mu ahalin sunna da kaji ba haushe yana cewa bin na gaba bin Allah to mu a gurinmu ba kowa ba ne na gaban annabi Muhammad mu shi ne na gaba a gurinmu wannan magana ce ba haushe ya murɗe yake fada wa kowa amma asali ba wanda ya cancanta a faɗa masa wannan sai annabi Muhammad shine Allah maɗaukakin sarki yace man min man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah Allah ne yace wanda ya bi annabi Muhammad man yuti'ir rasul wanda ya bi annabi sai yace a ata'a Allah Allah ya mu biyayya da haka shine bin na gaba bin Allah mu a gurin mu ba kowa bane na gaba annabi Muhammad shine na gaba to sai maza sai suka ajiye shawarar da annabi ya ba su mata kuma annabi da ya tashi sai ya ce musu idan atakum man tardawna dinahu wa khulquhu idan mutum ya zo yana da kwaliti guda biyu yana da addinu yanzu abin bakin ciki mafi yawancin 'yan mata yanzu mazan da suke aura wallahi sun fi karatu daga neman kuɗi sai kallon manchester da barcelona tsinanniya da bayern munich tsinanniya da chelsea tsinanniya nan ake daga mutum su ronaldinho su ronald wane ne wane ne biya riki amma matsiyaci in ka tambayi al'asharatu al-mubasharun bil janna a lokaci kai wallahi bai sani ba amma duk zai iya faɗa maka matsiyaci wane ai a kulob kaza yake yanzu yayi sanin wannan shekarar kaza amma wallahi bai san al'asharatu al-mubashsharuna bil janna ba wannan shine bala'in da ake ciki yanzu da haka annabi yace idan mutum ya zo za ku dauki yashi ku ba ku shi ku auna shi da ma'auni biyu idza atakum man taradawna dinahu ya zama yana da addini me yasa aka ce ya zama yana da addini anan garin kakaf babu mutumin da zai so ya ɗauki yashi ya ba wani aje lahira ya ganta a wuta ko akwai wanda yake so ya ɗaga hannu eh? amma duk wanda bai so ya ɗauki yashi ya ba wani ya ganta a wuta ya ɗaga hannu ya ce Allahu Akbar me yasa annabi ya ce ya zama yana da addini mata da kake ganin su ko sun yi karatu to suna da rauni suna buƙatar wanda zai gadin ɗinsu ya sa su ya sa su bari yanzu nan za ka tara mata ka yi musu wa'azi masu kuka su kuka ka kawo maganan aljanna da wuta amma wallahi in an jima mai ganga in ya zo ya kiɗa ganga gangan gangan gangan idan suka fara ɗibar rawa za ka ɗauka ba wanda aka yi makaratu ba ne an jima sun manta me yasa aka ce a shari'a ba a yadda ba mace idan za ta fita sai ta nemi izinin miji za ta fita da in ka ba mace lasisi duk inda ta ga dama ta tafi to wata ran sai ka ganta inda bai kamata ba me yasa a shari'ar musulunci da ta tashi ba ta bar saki a hannun mata ba sai ta bar shi a hannun namiji yanzu inda za a ce a arawa matan duniya dama ta yin saki na sati daya da wani a rana ɗaya sai mata shi ta sake su talatin da takwas wallahi da ya numfashi za ta ce na sake ka da ya motsa za ta ce na sake ka da ya sha saki haka za ta dinga an mai saki ba tare da ƙarƙauta, sai ba a bar shi ba da haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ya ce ya yi na amuru ya fi wannan kuka imani sai ce ko an fusa ku ku kare kanku wa ahalikum ku kare kuma iyalanku daga kasu ba ku basu su fada wuta wallahi duk wanda ka ɗauki ish ka ka bashi in bai damu da addini ba in ba sa'a ba aka tafi lahira sai ya je wuta ta je wuta kwanaki a Kaduna kafin in taso wata mata ta zo ta kawo min karan mijinta neman mata yake ta yi mai nasiha ta janyo hankalin shi ta mai wa'azi tace abin da ya daga mata hankali magana ta ƙarshe da mijin ya faɗa mata yace mata harkar matan nan fa da neman su babu wanda yake hana shi da haka yadda yake fita da yamma ya tafi harkar neman matan shi ita ma ya ba ta dama ta shirya in yamma ta ta fita neman maza saboda ya riga ya lalace ya kama hanyar wuta so yake sai ya kai ta kai wuta to sai annabi yace idan mutum yazo yana neman 'yarku. to ku duba ku gani yana da addini shine abu na farko sannan nabi ya zamanto yana da kulku yana da ɗabi'a mai kyau wani yanzu za ka gan shi gashi da ɗabi'a mai kyau ta bangaren mu'amala ba matsala amma zero ne ba abin da ya sani na addini ya zo ya shiga a rashin sa'a yana wa mutane sallah a ce kabli ta kama ka ya wai goyi ce don Allah ina take ku cire mun ina take ina take saboda bai san karatu ba bai da alaka da inda ake karatu wannan shi ne matsalar da ake fama da ita wani kuma ka ga gashi yana da karatu amma bai da ɗabi'a mai kyau to rayuwa ta aure tana buƙatar sai namiji ya haɗa wa'annan kwalikin guda biyu yana da addinu yana da alkulku kwanaki wata yarinya rikici ne ya haɗa su da mijinta ta taso ta taho gida mutum ya taho har gida gaban babanta mahaifi ya ce ma baban idan ya isa yi magana sai ya mammare shi wallahi baban yarinya wanda ya dauki yar ya bashi sirikin ya zo ya tsaya gaban ki saboda bashi da kulku bashi da dabi'a mai kyau to sai mata sai suka koma duba da ka zo sai a ga wace mota kake da shi mai numfashi ce ko ba mai numfashi ba ce a wace ma'aikata kake aiki a lokal gamman kake ko a state kake ko a federal gamman kake a federal government ɗin ma a wani farastatal na gwamnati kake a ɗan kasuwa ne kai eh, a ina kake kasuwancin a wani layi ne 'yan ɓangaren ƙyangwal kake ko ba ɓangaren ƙyangwal kake ba a ɓangaren ƙyangwal ɗin rumfunan ka guda goma sha nawa sai aka koma lissafi wannan sai aka shiga cikin bala'i da ainihin wato musifa shi yasa sai ka ga ta waɗannan janibobin guda biyu kaga yarinya ga ta da hijabi ga ta da niqabi ga azmul anhamin zalikilin tana ga shi ta haddace wani abu na littafin Allah amma sai a ɗauko tantirin fasiki sai a bayar sai a ce wannan shine mijinta idan ka tambaya sai a ce ai dalili shine ma'aikaci a ma'aikatawa ne sai a ce ai shine shagunansa guda goma sha kaza a kasuwa kaza shine dalili na ɗaukar aure a yi a bashi Allah madaukakin sarki kuma dama ya faɗa mana ya ce wal baladu ya yakhruju nabatu wal baladu tsayibu yakhruju nabatu bi idni rabbi wal ladhi kharuta la yakhruju illa nakida كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يتي والبلد الطيب كفا من كو tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma duk kasar da take mummuna ce aka je kuma aka yi shuka a kanta kuma ka ce kana jiran sakamako mai kyau kai ma bata kanka lokaci kake wannan ita ce matsalar da take ainihin wato faruwa a yanzu sannan akwai wasu matsaloli da suke faruwa na saba ma Allah kafin aure bayan an yi auren sai musifa sai ta zo ta biyo baya sai a kasa zaman auren yanzu daga cikin sunayen Allah ba akwai almominu ba me ma'anin almominu shi yake ba da zaman lafiya yanzu ga yalla bai a zaune an yi auren nan an tashi lokacin da za a kawo amaryar nan abinda iyayen amaryar za su iya yi babanta da ya haife ta ya ce Allah ya ba da zaman lafiya abinda mahaifiyarta za ta iya ta ce Allah ya ba da zaman lafiya duka ‘yan uwan amaryar da danginta abinda za su ce Allah ya ba da wa kenan zaman lafiyar sun yarda bai hannunsa yana hannun wa Allah ranka ya daɗe yanzu da duk wani wanda yake da alaƙa da shi abinda yake cewa shi ne Allah ya ba da zaman lafiya kenan da ɓangaren angon duka da ɓangaren amaryar duka duk ba su mallaki yadda za a zauna lafiya ba zaman lafiyan yana hannun wa to allan da shi yake ba da yadda za a zauna lafiya mafi yawancin mutane tun kafin auren shi suke zuwa su je su tsokano rigima sai bayan an yi auren sai bala'i biyu baya akwai wani ya zo ya same ni ya ce mun walla ya auri wata yarinya tana bala'in san shi yana bala'in santa aka zo aka yi auren suka zo aka shiga rigima ya yi mata saki na ɗaya aka daidaita da suka dawo rigimar da ake yi ta biyu sai ta fata ɗaya ya sake ta aka sake daidaitawa da aka dawo rigima ta biyu sai ta farkon kuma da aka sake daidaitawa sai ya sake ta saki na uku ya ce wallahi malam bayanin da nake maka yanzu Allah ya jarrabe ni ina santa wani irin matsanancin su wanda ban taba mata ba a baya kuma gashi kaki uku ne kuma saki uku ɗaya bayan ɗaya ne Allah ka tsinewa bid'a dan bid'a ne sai a zo a saki mace fa saki ɗaya bayan ɗaya har uku a je a samu malamin bid'a wai sai ce ya mai da sakin wai a je a nemo rago idan aka kawo rago sai ce a saki ragon ya shige gidan shi wai sakin da aka yi wancan guda kuma ya koma kan ragon saboda tsabar bala'in tuwatuwa addini shi yasa malam mai ahalari ya faɗa muku yace wala yahillu lahu bai halatta ga kowane baligi ba an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama sai ya kasan hukuncin Allah sai yake waye sa'alal mai ka tambayi malamai da ba ga sana a gari ba amma mai ahalari yace wa ya qattabiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin yace duk malamin da babin sunnar annabi yake baka kai koyi yace malaman sunna sune waɗanda allazina yadulluna ala ta'atillah su suna nuna maka yadda zaka bi Allah ka koma lami lafiya inda a ce wannan gefen maka dauka da ka sha mamaki kuma Allah zai dawo da mu wannan garin akwai wanda sun ci bashi kuma sai mun zo mun biya wani bashi ne ya za mu zo mu biya ka ji ranar da Allah zai dawo da mu da ka ji ko menene amma babu wani mahaluki da zai takari sunnar annabi Muhammad ya taɓa alfarmar Allah mujalishi babu wallahi tallahi in dai ka taba sunnar annabi Muhammad ka taba alfarmar Allah to ka jina ranar da za mu zo mu mayar da martani akan abinda yi na takara sunna da taba wato karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan gurin za ka ga akwai wasu yanayi na waƙoƙi da za ka ji ana yi na keta alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wasu wato maganganun da ake yi inda da lokaci wallahi tallahi da sai hankalinka ya tashi a zo a ce maka wai yanzu lalacewa ta kai ƙiri-ƙiri za ka da an zo an ce maka wai har a zo wani iri yanzu wannan iskar da yake buga waye ke kada shi ruwa yanzu idan ba a yi waye da ikon saukar da ruwan amma sai ka ga yanzu akwai wanda suke da aƙidu na cewa wannan ruwan ba Allah bane yake wani ne suke wasu ne suke me wasu ne suke ruwan mu kuma ba mai yadda ba aqidar mu banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake da ikon yayi ne ya ainihin wato wannan ruwan da aka in lokaci ya yi wasu daga cikin irin waɗannan ainihin wato waƙoƙin in kana buƙata za mu kunna za ka ji wannan ba lokacin su ba ne a zo a ce wai ka ji wani ya ce wai shi shehu ne ya halice shi shehu ne mai ya halice shi shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne Allahu la ilaha illa yanzu an ce ba ma Allah bane a'a shehu ne lam yalid wa lam yulad an cewa shehu ne shine lam yalid wa lam yulad ya zahar waƙar baba uban Allah in ya yi. Allah ya sa wani ya a ce ƙarya ne har waƙar mai ka ga ɗan iska mutum wanda ka san uwar shi da uban shi a gabanka amma bai jin kunyar kawai ya zo ya tsaya gaban ka ya ce shi ɗin nan da ake gani Allah ne yana faruwa ko bai faruwa ka san fama mashi ka san wa amma yanzu ya tsaya a gaban ka ko kunyar ka beji wai ya kalle ka ya ce shi din nan da kake gani Allah ne wai shi Allah ne kuma haka mutane suke so a zara addini a bar addini a kyale shaka ba za a yi magana ba a zara ma addini ido to billahi ladi in za ka ɗauki yarka ka bayar aure to ka nemi mai addini ka bashi mai aƙida sahihiya mai aƙida salimiya shi yasa ga aƙidu nan suna yawo akwai aƙidu na zagarwa annabi muhammad abokanai aƙidun shiya wannan abu ne da layak fa ga aƙidu nan na cewa hadisan annabi ƙarya ne aƙidar ƙala kasu ga aƙidu nan na cewa kowa ma yana zama allah wani ya zo ya samu wani malam ya ce dan girman allah a zo a taimaka a yi wa'azi a unguwarsu. yace wallahi mutanen suna nan suna zama alloli a unguwar yace wallahi ya san sama da mutum dari yanzu a unguwar kowa Allah ne kowa Allah ne a Kaduna mu wani ya tashi ya tafi Kano ba wani dan ƙala kato ne shi bai da hadisan Annabi Muhammad ba shi wannan dan ƙala ƙaton yana cikin karatu sai ya ga mutum ya shigo sai yace ai la haula wala quwwata da kake jin ana faɗa ai ba kowa bane ni yace kamar ya kai ni yace aini din nan da kake gani Allah ne wannan Qur'anin da kake karanta magana ta ce shi dan bid'a sai ga wanda ya ci uban shi a bid'a shi hadisi ne mai da su ba sai ga Qur'anin da ya ta karkare yake cewa bai da shi ko ba ga wani ya zai a gaban shi ya ce ma Qur'anin magana shi yace kamar ya ban gane ba yace aini din nan da kake gani Allah ne wannan Qur'anin da kake karanta magana ta ce aka yi shuru ya ce wallahi sai da ya kan ya fara juyawa aka ce to maganar ka ce to me kace a suratu yusuf aya ta 107 sai ya shuru aka dauki kaman mintuna haka sanda aka ɗauko ayar wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa bi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun dai ya sai aka ce ah, da ba ka ce magana ka wace me yasa baka karasa ba sai ce ai na faɗa muku a ciki na ce duk abin da muka yi ba za a tambaye mu amma ku za mu tambaya wai wai tunda shi Allah ne to duk abin da shi ba za a tambaye shi ba amma tunda ku bayan shi ne to ku zai tambaya saboda tsabar ne na wayan mutane an tashi an tafi hutun rabin lokaci za a dawo a ci gaba wani yaro ya ganshi yana ɗiban girki ya ce a ah, Allah kuma yana ɗiban girki ya ce kai wallahi dan ne ba irin abin da na turo annabawa na aka dinga faɗa masa kai ma shi za ka faɗa mu iri iri fa ga mutum ya tsaya a gabanka yana cewa wai shi Allah ne kuma wannan aqidar koya musu ake billahi allazi la ilaha illa huwa akwai masu koya musu wannan aqidar da haka duk wanda yake da ya lokacin da zai dauke ta aure ya bayar bai bincika addinin mutum da kulkun shi ba ya dauki shi ya bayar saboda ya gaji da ita so yake rabu da ita za ka je gaban Allah Allah zai tambaye ka kuma ka shirya amsar da za ka bashi, randa ran za ka je gaban shi ka ainihin wato ɗaya irin wayannan matsalolin suna da shi yasa na ce duk ranar da muka dawo nan garin to mutane za su ga abun ban mamaki abin da ake faɗa wasu suke cewa ƙarya ne za mu nuna maka shi ra'ayin aini gani na ido kaga katon banza yana zaune a ce mai sanya ga shehu tijjani ga a zaune mai sanya ga shehu ibrahim ga a zaune mai sanya ga annabi muhammadu ga a zaune a ce mai sanya ga allan da kanshi ga a zaune ai mutum daya mai sanya ga allah ga a zaune ga allah a zaune kana gani da rauni ya sha rauni kuma allah ne shi yasa mu a ƙidar mu ba mu yadda Allah yana ko ina ba don dama abin da suke so su kai mutane idan aka yi ta Allah yana ko ina da da ƙarshe a zo a gina aqidar waha ta tuluju cewa kowa yana zama Allah mu wannan aqidar ba mai da ita ba wannan shi ne. dan haka yana da kyau mutum ya shiga taitayin shi gurin wa zai ba aure lokacin da zai ɗauki ɗan shi ya bayar annabi ya ce dole ya zama mutum yana da addini sannan yana da wa yana da alkulku yana da ainihin wato ɗabi'a mai kyau kuma wannan magana da muke faɗa maka ba shafi faɗi ba ne akwai su Allah ya sa wani ya musa yake ƙarya ne babu sai mu nuna maka maganar littattafai ko dama wannan ba su ake ba maganar littattafai abu ne wanda yake cike cikin littattafai shi ya sa duk makiyin gaskiya makiyin Allah dole ya zagi kan sakali sai ya yi faɗa da sunna kuma sai ya faɗa da halin sunna mu kuma faɗan mu da kai ba zai dame mu ba don mun san bugawar mu da kai kamar kwai ne da rodi in an buga ka san wanda zai kai labari ka san wanda ba zai kai labari ba kai ka san da haka dole ne annabi ya ce dole ya zamanto mutum yana da addinu yana da alkulku yana da ɗabi'a mai kyau idan yanzu aka zo aka yi aure kafin an auren matsaloli na biyu baya yana daga cikin abin da yake haifar ma da aure matsaloli ban sani ba ko anan a wasu gurari akwai irin taɗin da gari suke ce masa noga nome noga kaga yaro ya zo zance gurin yarinya ya haɗa jiki an nane matsiyaka sai ka ce ka dangaro ana irin wannan anan ko bai eh ana yi ko kaga wani ya zo da motar da da rana ma ba a ganin wanda ke ciki ballantana da dare ya bude yar mutane ta shigo ciki ya rebe ce yasa wani ya ce wasu 'yan matan a wasu gurare da dama yanzu awakin unguwar sun fi mutunci domin yanzu kana kiwon akuya wani ba koyo zo ba a san shi ba aka ga yana ta shafa akuyar to za a yi ihu barawon akuya zai sace akuyarwa ne amma yarinyar ka wani sai ya zo yana ta shafa ta kowa yana kallo anguwar amma ba wanda zai yi babanta ya wuce yana kallo mamata ta wuce tana wa Kana kallo wance wuce yana kallo babu wanda zai magana saboda yadda al'umma ta lalace sannan kuma iyaye a gida suka ɗaure ma 'ya'yansu gindi suka dinga ɗan ce na rashin mutunci Wannan suke taimaka ma wannan bannan. akwai jahannama ga fasinja akwai bani ba annabi akwai ƙarshen rashin mutunci akwai ka gani ka gani kwalelanka akwai tura hannunka masoyi akwai leƙa gayi akwai shogila akwai wane ne wane ne wane ne kaga yarinya ta zo za ta ɗibi ruwa tana dudduka su ma mutanen Allah suna dudduka suna tana dukawa kuma suna suna dudduka wannan yana daga cikin matsalolin da ke faruwa don haka da zaran shi wancan da ya zo yake ni labari ga matsalar da ta faru kafin aure da shi da wannan yarinyar ya ce to yanzu malam jarrabawar da Allah ya mai irin bala'in san da nake ma yarinyar nan ya ce wallahi malam idan ina zaune in na kurawa bango ido sai in ganta a cikin bangon ya ce in na kurawa tv ido ko ba wuta ina kallon tv sai in ganta a cikin tv ya ce in na bude littafi ina dubu wani abu sai in ganta a cikin littafin yace to amma yanzu ina da tabbas ko dawowa ta yi yace na san za ta iya yin aure ta kaso ta dawo saboda ni yace amma kuma in ta dawo wallahi ba za a zauna lafiya rigima za a ci gaba da tsiba nace annabi muhammad wallahi yayi gaskiya da yace salakatu, haqqun ala allah auru annabi ya faɗa yace haƙƙi ne akan Allah sai ya taimaki mutane uku yace daga ciki akwai annajibul ladhi yuridul afafa mutumin da ya aure so yake ya kame kansa daga fadawa fasikanci wallahi sai Allah ya kawo maka agaji nace akwai dai abin da ya faru kafin auren faɗa min gaskiya sai Allah ga ta malan gaskiya ta baci dole mu fada wa nace me ya faru yace wallahi ba zan iya lissafawa ba kafin aure ko so yarinyar nan ta zo na kwanta da ita yace mun wani lokaci yarinyar nan za ta zo tana cikin jinin al'ada yake kwanciya da ita na ce masa to dama wannan shine abinda malamai suke ce masa aljazabu min jinsil amal irin abinda da kai na aiki ne a bayi shi Allah ya saka maka da shi kake ganin sakamakon a yanzu da haka mutane idan suna so bayan auren Allah ya samu auren albarka duk abin da zai bayo a tsokano Allah rigima kafin auren to a kauce masa idan yanzu mutane ba su bi ka'ida ba matsala ta zo ta lalace duk malamin da za a ji a nemo akwai malamin da ya sai sa Allah ya dole akwai karkari ba roƙa zai bayyana nema alfarma a gurin Allah ba sai ya ga dama zai ba in ko mutum يما الله كرنتي تو قائدة تذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي وأملي لهم inna kaidi mati Allah ne yace ne ku kyale ni ku banne wa man yukazzibu bi hadal da duk wanda ya karyata wannan qur'anin ku kyale ni da shi sanatta kuma Allah yace zan wa mutum talala sai na kama shi min haythu la alamu ta inda bai taba tsammanin zan kama shi ba Allah yace wa umli lahum ina wa mutane jinkiri ne domin dabarar Allah tana da ƙarfin da in yi shirya abu yake sai ka fada babu wanda ya sai tsallakar da kai sai ka fada wallahi da haka mutane su guji janyo abin da zai janyo fushin Allah sakamakon ya biyo bayan an yi mai bayan an yi auren da an ce maka yau ne mutum zai yi aure wani tun kafin ranar yau za ka ga su ne cocktail party su ne party su bala'i party su ne jahannama party sakara party hawaya party sai an je an ɗibo rigingimu an taho da su gida bayan kwana biyu sai ka ga rigingimin kuma suna biyo ainihin wato baya bayan ainihin wato rigingimin to kamar yadda ake gani daga nesa muke yanzu daga garin yawurin muke kuma kamar akwai alamar hadari ba dogon karatu zami ba abu wa'inda nake so wato watakila in rufe da su a wannan ainihin wato mawqifi wannan zamani da ake ciki ana zamani na fitina da kuma ainihin wato jarrabawa kuma wallahi mutane ba za su taɓa zaunawa lafiya ba sai sun dawo sun bi Allah sun biwa sun bi annabi Muhammad mu da kake gani ba mu da wani aiki ba mu da wani kayan talla sai a bi Allah a biwa a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk wanda ka ji yana rigima da mu yana fada da mu yana yakar mu to akan wannan yake rigima da mu akan wannan yake fada da mu akan wannan yake yakar mu kuma mu ba ma damuwa domin mun san wannan ita ce da'awa wannan ita ce kira zuwa ga ainihin wato annabawa inda da lokaci idan aka ɗauki shafi ɗaya a cikin suratul luqman ya isa kowane gida yayin da yara suka taso a tarbiyyanci yara akan wa'innan ayoyin tarbiyyar da idan an je gaban Allah subhanahu wata'ala kai za ka tsira yaran ma za su ainihin wato tsira da haka ina kira zuwa ga mutane matsala ta aƙida tana da matuƙar muhimmanci aƙidar ka mai kyau ita ce jarinka ita ce makomarka daga lokacin da ka rasa aƙida mai kyau wallahi ka rasa makoma mai kyau kuma ka yi hasara ba za ka gane wannan ba sai an tafi lahira sannan za ka gane cewa ka yi ainihin wato hasara don haka ina kira zuwa ga mutane mu riƙe littafin Allah daram da ƙau sannan mu riƙe sunnar annabi Muhammad mu kuma ba mu yadda a bi ƙur'ani a bi sunnar annabi Muhammad ba sai akan ƴan mazan jiya su ne ɗaliban da suka zauna makaranta annabi suka yi karatu a aƙidar da muke bauta ma Allah da ita babu wani mutum da Allah maɗaukacin sarki yake ƙaunarsa sama da ƙasa kamar annabi Muhammad ɗaya kenan sannan ba mu yadda ba a sama ko ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah wannan ita ce aƙidar mu sannan ba mu yadda ba a fassara ƙur'ani da sunnar annabi sai akan fahimtar ɗaliban da suke karatu makarantar annabi muhammad domin malamin babu kamar shi a duniya ko akwai ko akwai to yadda babu kamar shi a duniya babu malamin da ya sai ya fitar da ɗalibai a duniya irin yadda makarantar annabi muhammad ce annabi ya bar duniya akwai makarantu na tafsiri guda uku akwai makarantar abdullahi dan abbas a madina mun san wane ne abdullahi dan abbas a gidan kara annabi ne ya mai addu'a ya ce allahumma fasihu fi wa allimhu ta'awi sana akwai makarantar ubayy bin kab a makka sana akwai makarantar abdullahi dan Masa'udu a kufa wayannan su ne madarisu na tafsiri bayan wucewar annabi muhammad da duk wani wanda zai zo da fassarar Qur'ani ya ce wai ya gano wani abu na tafsiri wanda sahabbai ba su gano gurin malaminsu su ba annabi Muhammad ƙarya yake ko dan wata mata ne shi kuwa Ba ka isa ka gano wani abu na addini ba a gurin malamin ka wanda sahabbai ba su gano gurin malaminsu su ba annabi Muhammad to wannan shine abin da muke bauta ma Allah da shi da haka shi muke kuma karewa kuma akan wannan muke rigima kuma akan wannan wasu suke ainihin wato ya mu wannan haskawa na ɗanyi kaɗan da haka mutane sai su jira mu duk ranar da Allah maɗaukakin sarki kuka ji na dawo garin nan to duk wanda yake so ya ji an yi ratattaka akan aƙida ya duro filin nan sannan idan mun tashi za mu zo dalilai na littafi da na sauti da na bidiyo ka kalla kuma muƙamala ba dai muƙamala ba don kare abin da muka faɗa abin muke so kawai masu mulki su mana adalci adalci shine idan mun zo za karatu ba hana mu ya kamata a ce a yi a'a in son samu ne da mu da muka ce kaza da wanda ya faɗa aka san abin da muka faɗa a kira mu a zaunar da shi a zaunar da mu shi ya faɗi dalilin shi mu mu faɗuwa dalilin mu muqabala kuma tun daga nan har gaban Allah dan kare wannan sunna ta Annabi Muhammad zani kuma duk wanda yake jin ya isa zai ta ga mu gashi ya ja a yanzu baka san ba baka taba gani na ba yau ka taba gani na a garin nan to sai ka nema daga bayan an tashi waye ne wanda suka sanna za su yi maka ta'arifin ko waye kuma duk wanda yake ganin wayansa ya kai yayi nauyin da zai motsa ya kawo sannan annabi kika saboda ganin yana ganin ya yi karatu to ku faɗa mai ku ce bai isa ba in ya motsa sai mun kalle mai wuya wallahi wannan shi da haka yalla bai muna maka fatan alheri wannan aure Allah ya sanya albarka Allah ya baka ƴaƴan da za su daga addini duniya ce alfahari da su Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da ku lafiya da dukkan sauran wanda suke da iyali ragowar samari da suke filin nan suke ta zazzara ido ba su da mata Allah ya kawo musu mafita ta san zama ba mata ba karamin bala'i ba shi ya sa ake cewa a san ku ka a san gurin kwanciya ku gari yanzu a za wanda gan ganshi yana yawo da jaka to wannan jaka kayan kwanci shi ne a ciki shi ya sa sai ka ga mutane sun zo sun yi su takwas a ɗaki ɗaya saboda bala'i kaga an yi kai da kafa wani ma wandansa yake ɗaukowa ya sa kaya ya sa a ciki ya bulo da shi shi yasa Allah ya kawo masu kuɗin da za su dinga tallafa a dinga aurar da samarin nan masu zazza da ido ba aure shi yasa ba za ka gara rashin aure matsala ba ne bayan ramadan yana zuwa ba mai mata yana dawowa kafin ya dawo wani za ka ga an shirya masa kwanuka wajen goma sha takwas shi kaɗai sai ka ce maye ga wannan ga wannan ga wannan amma mara mata haka zai je yana ture-ture da yara ana yadu Allah yara sun riga ka yi dan Allah a taimaka mai ya ce ku ya fasa bari ya je ya jona shayi da ya jona hinka zai a ɗan doka kaga sai ka ga bala'i kanwa shi ya sa duk mara mata wallahi sai ka same shi bai da cikakkiyar nasuwa kwarai ko mana sai ka same bai da cikakkiyar mai idan kuna yawan sa mutum sallah yana yawan yin abli ko ba a dake wanka cika mana mata ne to shi sa Allah ka ba mu mata na kirki yawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum uh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, mun saurari karatu daga bakin tsaye da sun manyan manyan malama da muka gayyato wata ashiyar musa yusuf wanda aka fi sani da akwai sunna yana hawa wasu suka ce ah, wannan aiki ke karatu a sunna tv wannan alaga sama na kaga hadarin da kaso mata yanzu bayanai da yi mana cikin nasuwa da kwanciyar hankali Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da ya faɗakar da mu akai